kulawa ce za ta dinga ba shi da kowane lokaci wanda baki taba tunanin akwai shi ba ma kin ga ke kin yi sakaci kina zaune zaman gida an zo an miki snatchin din saurayi ko miji an kwace miki shi to kar ki ga laifinsu? su su abin da kika ga ba za ki iya bane su kuma suka ga za su iya kulawa nan daidai bakin gwargwado za su ba za su ba mu namiji kuma kin san na gaya miki cewa zuciya tana son mai kyautata mata to ni ban ga laifin macen da ke sinacin ba kuma ko ke ce kika samu wannan damar za ki dama to don haka mata mu yayi ki daina wasu rairai da saurayin ki matukar kin san kina san shi shi yana son ki kuma auren ki zai kuma sa'an nan idan kina da miji komai sirrin ki ne idan kawar ki ta zo za ki kwashe ki gaya mata ki to kin ka ta san sirrin ki a tafin hannunta yake a haka za ta yi ta bibiyan mijinki har ta samu ta shigo gidan ki in baki sa'a ba ma sai ta fitar da ke daga cikin gidan kin ga ke kina zaune ba boka ba malam ta shige gaban ki kawai ta fitar da ki to don haka mata mu kiyaye in kin san kina da saurayi kuma kina san shi yana son ki to don Allah ki rike shi hannu biyu idan ba haka ba akwai mata masu nacin wa'inda za su yi miki wub da shi to mata ya kamata mu kiyaye amma ni ban ga laifin masu nacin ba in kin ga kina da chance ɗin da zaki nemi abin da kike so ki fafata ka ki samu Allah kaɗai ya san albarkar da Allah zai albarkace shi wannan abu to mata ya kamata mu kiyaye na gode